أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما asalamu alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumulai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin mu da sake haduwa a wannan masallaci a da wannan lokaci kuma wannan rana ta lahadi shida ga watan zulqa'da hijira shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida wadda ta dace da hudu ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da biyar mun haɗu lokacin da muke karatu sai wata littafi na hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة واللقاء البشير سعيد بن وهب بن علي القحطاني wanda ya rasu ya shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga mata mishi. Malin muna cikin babin na farko da yake magana akan askaru da da ake yi bayan farkawa daga bacci mun yi karatu akan abu na farko da malam ya kawo da na biyu kuma da na biyu muka karanta muka karanta hadisan da na kuzan hadisan da waɗannan addu'o'in suka zo da shi muka fassara sai muka ce akwai wasu a fa'idoji waɗanda hadisan ya kunsa ko addu'o'in suka kunsa wanda a karatunmu na yau za mu karanta waɗanda daga cikin waɗannan fa'idojin ko da guda uku ko hudu sa'annan kuma sai mu je ga addu'a ta gaba amma ku ta'ada. addu'a ta biyu da muka karanta ita ce faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منكر الحديث من الله صلى الله عليه وسلم في جوار duk wanda ya farka da wani a cikin wani yanki na dare sai faɗi wannan addu'ar bayan ya kai faɗin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai faɗa ya roƙi Allah ya ce Allahumma firli ko kuma yi wata addu'a duk addu'an ne Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan addu'a sannan in zai tashi a lola ya yi sallah to lallai wannan sallar tasa za ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah maɗaukakin sarki. Mun karanta lafuzan hadisin da waɗannan addu'o'i suka zo a ciki, mun karanta hadisin hadisai guda biyu waɗanda suka tabbata daga Ufada bin Samit wanda suna cikin ɗaya na cikin sai Bukhari hadisi na dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin da hudu ɗaya na cikin sunan na imam ibn maja hadisi na dubu uku da ɗari uku da saba'in da takwas to daga cikin fawali fa'idodi da malama suka fitar a cikin hadisan daga kasantuwan hadisan za mu ga sun haɗa akwai addu'ar kwanciya ne da kuma da kuma na tashi malama suka ce daga cikin fa'idoji da hadisan su kunsa hadisan suna nuna mana cewa man shahada fi dhikri rabbih halin yaqdha وفقه fi jami'i al-ahwal shi hadisan suna nuna mana cewa duk wanda yayi yi ƙoƙari ya zama yana da ƙoƙari wajen ambatan ubangijinsa a lokacin da ya farka daga bacci yanzu ya fara ranansa kuma ya fara da zikiri ya fara da ambatan Allah maɗaukacin sarki to Allah maɗaukacin sarki zai datar da shi wajen ambatan Allah maɗaukacin sarki a dukkan yanayinsa har rana ta fari sanadiyan farawa da yi da ambatan Allah to sai Allah ya datar da shi har zuwa rayuwarsa gaba da duk yanayin da ya zanci a wannan ranar Allah madaukakin sarki sai ya datar da shi wajen yawan ambatar Allah madaukakin sarki dalilin da yasa suka faɗi wannan suka ce shine akwai hadisi da ya tabbata daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare ya a gare shi wanda Imam Bukhari ya fitar da hadisin a cikin mu'jabinsa hadisi shine hadisi na 60 Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa إن أعجز الناس wa abu عن الدعاء وأبخل bakwai da بخل بالسلام manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake kowa kasawa a cikin mutane shine wanda yake wanda addu'a take gagararsu. yake da kasara wajen yawaita yin addu'a to ya fi kowa zama kasashe a cikin al'umma wanda kuma ya fi kowa rowa Shi ne wanda yake kowa ruwa wajen yi wa mutane sallama an gane kaga wannan yana nuna maka lallai wanda ya zama ba shi da tsoya na yin addu'a to ba kasashe ba ne kuma duk wanda ba kasashe ba ne Allah na taimakon shi an gane amma wanda ya zama kasashe shi yana da tsoya wajen yin addu'a shi addu'a ma wahala take ba shi to shi kowa zama kasashe to kuma Allah madaukakin sarki sai ya bar shi da wayan shi ina rike na cikin silsilatul hadisi sahiha shine hadisi na 600 da so ga hadisi na wannan mana da ya fara rayuwa da ambatan Allah yake taimakon mutum a dukkan yanayin rayuwarsa abu na biyu shine cewa shine al-isharatu ila ahammiyati at-tauhid alladhi huwa da'watu jami'ir rusul wannan addu'an yana nuna mana mahimmancin tauhidi wanda dama tauhidin shine kira da dukkan annabawan Allah dukkan manzannin Allah daga farkawa a bacci abin da kake ka fara tabbatar maka da shine kana kara ka fara tabbatar maka ka tauhidi kadai da Allah madaukakin sa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah mulku wa lahu al-hamdu wa huwa سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم gane da shi aka ce ka fara kana fartawa a barci ka kare jaddada tauhidin so da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya annabi sallallahu alaihi wasallam innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-sawm fajaddidu imanakum bila ilaha illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam lallai imani yana tsufa a ku kamar yadda tufafinku yake tsufa haka imaninku yake tsufa haka ku ka sabanta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ta sai aka ce karawanka daga barkawa bacci ma da shi zaka fara da jaddada imani kana maka cewa lallai kare da Allah madaukakin sarki tauhidi ba karamin abu ne kuma dama shine kiran da dukkan annaban Allah suka yi wama wama arsalna min rasulin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at abu na uku suka ce wannan addu'a yana nuna mana al-irshadu ila al-isti'anati billahi wahdahu wa taqwidul amri ilayhi suka ce hadisin yana nuna mana mahimmancin neman taimakon Allah madaukakin sarki da kuma mai da al'amura zuwa ga Allah madaukakin sarki so da karshen addu'an kayi abu biyu waɗanda suke nuna ba kana neman agaji daga wajen Allah kuma kana mai da al'amarin ka zuwa wajen Allah shi ne faɗin ka la haula wa la quwwata illa billa ka yanki ka yanki wuya ka sallama cewa kai ba ka da wani da wata dabara Ba ka da wani wayo Ba ka da wani ƙarfi Ba ka da wata hanya da za ka bi a rayuwarka gaba ɗaya wajen alaƙanka da duniya ko alaƙanka da Allah shi ne taimakon Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kama abu abubuwa guda biyun kenan ai da ɗan adam ke ke gadara da shi. Wayo da dabara da kuma ƙarfi. Ko ba haka ba, ko ka samu da wayo da dabara ko ka samu da ƙarfin siya. To duka biyu ka tabbatar cewa ba ba ka da ikon sarrafa su sai da taimakon Allah maɗaukakin sarki. an zane ku kaga ka ka ni kauya kenan domin ka yadda Allah ya duk yadda ya dama da kai a wannan yinin an gane ku haka goyi ma za ka maimaita haka jibi ma za ka maimaita kullum ma za ka rinka maimaitawa haka ba za ka wuce ba kana rayuwa cikin taimakon Allah madaukakin sarki har ka koma zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana haka wannan kaɗan ne daga cikin fawai da maluma suka ambata game da wannan addu'a da muka karanta Allah madaukakin sarki ya datar da mu addu'a ta uku da malam ya kawo a cikin azkarul istiqab min an-naw shine malam yake cewa fadin alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi ورد علي روحي وأذن لي بذكره الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري wannan yana daga cikin addu'o'i da ake yi bayan an farka daga bacci bayan an farka daga bacci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu wannan addu'a shi ma ruwayan hadisin da ya goya mana ya karantar da mu da addu'an kwanciya da kuma na tashi akwai hadisin sahabi Abu Huraira Allah maɗaukacin sarki ya kare da a gare shi wanda cikin wannan hadisin wannan addu'a ta zo imamu Tirmidhi ya saka hadisin a cikin sunan dinsa hadisi na dubu uku da da ɗaya. sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace idza qama ahadukum an firashihi ce idan ɗayanku ku ya tashi daga shimfiɗansa inda yake kwance sai ya tashi daga wannan shimfiɗan sun maraja sa'annan sai sake dawowa ga wannan shimfiɗan ka tashi da safe ne ka fita ko ka tashi ta je kayi wani abu yanzu ka sake dawowa za ka kwanta akan wannan shimfiɗan to lokacin da ka dawo din nan ga yi abin da za ka yi ce falyan fukuhu bisana fati izari salata marmatin ya ce to in ya dawo ka dawo za ka kwanta a kan wannan shimfiɗar taka to kar ka kwanta sai ka kakkaɗe shimfiɗar ka kama bakin tufafinka ka kakkaɗe shimfiɗar ya so uku in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka tashi ka dawo za ka kwanta to in ka dawo ka yi amfani da bakin tufafinka sai ka kakkaɗe ka har so uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi ba'd so da baka san me ya maye gurbin ka ba bayan da ka tashi zai yi wani kura wani datti wani cinnaka wani kaza wani kaza ya maye gurbin ka bayan ka tashi ka kwanta ya cutar da kai hmm? ko ka kwanta ka ji kasa ya zama sanadiyar haɗa ko rigima da iyalinka misali ko ba haka ba duka yana faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka kakkabe so da ka san me ya mai burjin ka ba bayan da ka tashi yace fa idza qada'a to bayan ta kakkabe in kuma za ka kwanta mutum zai kwanta falyakul to yace باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه nafsi أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين yace lokacin da yanzu ka gama kakkabewa ka zo za ka kwanta to lokacin da za ka kwanta to kar ka kwanta kuma bakin ka shiru a in za ka kwanta ka yi addu'a da za ka yi ka ce bismika rabbi wa ba'tu janni da sunanka ya ubangiji na nake sanya bangare na na jikina wa bika arfa'uhu kuma da sunanka ya Allah zan taga lokacin da ka kaddara mun farka daga baccin da zan kwanta fa in amsakta nafsi ya Allah in ka rike rayu raina bayan kwanciya na bacci din nan sai dara ka rike ran baka saki ba kana ka kashe ni kenan a bacci to farhamha ya Allah ka ji kan wannan ran fa in wa in arsaltaha ya Allah in kuma ka saki mun ran nawa ka kaddara mun na farka daga barcin da zan kwanta din nan fahfazha to ya Allah ka kara wannan ran bima tahfaz bihi ibadaka salihin da irin abin da kake kara bayan ka mutanen kirki da shi duk wani abu da kake kara ran bayan ka mutanen kirki da shi ya Allah ne ma ka kara tawaran lokacin da na farka daga wannan barci wato wata addu'an sai manzon Allah ko haka wani in ka ji addu'an ya ka san wannan ne annabta ya za ka samu wannan addu'a da ismika rabbi wa ba'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta in amsakta nafsi farhamha فإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين da sunanka ya ubangiji nake sanya ɓangaren jikina kuma da sunanka zan daga zan daga wannan bangaren da yanzu na sanya ya Allah in ka rike ran to ya Allah ka ji kan wannan ran in kuma ka saki mun raina in ci gaba da rayuwa to ya Allah ka kara ran da duk abin da kake kara bayan ka mutanen kirki da shi yace sai ka faɗi wannan kafin ka kwanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idan stayqara idan kuma mutum ya farka kaga arsalta hakinan ku yanzu Allah ya saki makaran to falyaqul to kuma mutum sai ya ce alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li dhikri haka mutum zai fara bayan ya farka me ce ma'anar addu'a alhamdulillah godiya su ƙara kamfada ga Allah madaukakin sarki alladhi afani fi jasadi wadda ya ba ya bani lafiya a cikin jikina ya sa na tashi daga wannan baccin lafiya kalau babu na kasa ji na lafiya lau gani na lafiya kalau harshe na lafiya kalau ina iya gane mutane duka lafiya ce aiko ka gode ma Allah da ya baka wannan wa radda alayya ruhi kuma ya dawo mun da raina to da kafin in kwanta na ce in ba a dawo da shi ba a kan shi to yanzu ya dawo yanzu na gode ma Allah da ya dawo mun da ran nawa wa radda alayya ruhi sannan wa azina li bi zikri ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya bani ikon ambatansa bayan na farka daga bacci shi ma ka samu daman ambatan Allah Allah ya baka daman ka ambace shi kai mishi zikiri shi ita ma wata baiwa ce ai ko ba haka bane shi yasa nake ba da labarin ɗaya daga cikin tabi'ai Abu Qilaba al-Jurmi Allah madaukakin sarki ya ji dan shiga fata mishi Abu Qilaba al-Jurmi wani bawan Allah ne almajirin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamu da wani wata jarabawa a ƙarshen rayuwarsa kafin ya rasu shi ne ya samu jarabawa makanta da kuma gurguntaka ya zama gurgu bai iya zuwa ko ina kuma ya makanci kuma a rayuwar shi gaba ɗaya ɗaya yake da shi to shi kuma Allah madaukakin sarki ya sami son zama wani irin ya keɓanta shi kadai din nan irin wannan babu son hayaniyar nan ko sai dai keɓanta duk wani wanda ke bukatan karatu sai dai bi shi ya je karanta da shi wata rana wani daga cikin tabi'ai malami a wannan lokacin ya fita farauta bayan gari a cikin daji sai yana ta jin tasbihi cikin daji yana da eko yana ta jin ana ta tasbihi ana ta hamdala ana ta tasbihi ana ta hamdala kirin kabin muryan yana zuwa sai ga abokai labatar jurmi shi kadai ba kowa shi makaho gashi gurbi ya mata sallama ya amsa ya ce bawan Allah ya ce na na'am ga ka makaho ga ka gurgu ga ka a wannan gurin babu wani wanda yake tare da kai amma kuma sai faman gode ma Allah kake yi ni ko ban ga wata ni'imar da kake da shi da har kake ta faman gode ma Allah haka ba sai ki haba bawan Allah kace fa ka ji ni ina gode ma Allah yanzu da Allah ya bani da ya bar ni da harshen da zan gode mishi shi ma ba ni'ima ba ce yanzu na gode ma Allah ne da ya bar ni da harshen da zan iya amfani da shi in gode mishi kaga da suke kallon al'amura ku kaga mutum ya farka sai fara gode ma Allah akan ni'ima da Allah ya masa alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri an gane ko kaga lokacin da ya kwanta ya yi addu'a lokacin da ya farka ya yi addu'a wannan shine karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na hudu da malam ya kawo daga cikin addu'o'i da ake yi bayan an farka a bacci su ne ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imran. Ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imran. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تنسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابضوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون أنا أعلم سورة الكتين أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي كرن دعوة bayan ya farka daga bacci aya ta ɗari da casa'in zuwa aya ta ɗari biyu cif-cif da cikin ba da yamara zuwa ƙarshen turan ke. An gane ku? Hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai uh, hadisan da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas waɗanda suke cikin sai Bukhari akwai wanda ke cikin sai Muslim waɗanda suka nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta waɗannan addu'o'i bayan ya farka daga bacci za mu karanta wannan hadisan mu ga yanayin da annabi sallallahu alaihi ya karanta in ya bayani da fassara ayoyi ce zama a karatun mu na gaba sai mu fassara ayoyin mu yi bayanin abinda malaman tafsiri suke game da waɗannan ayoyi hadisin farko yana cikin sai bukhari game da muka faɗa shine hadisi na dubu hudu ɗari biyar da sittin da tara daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi Abdullahi dan Abbas yake cewa bintu bittu inda khalati maimuna ce da rana ya tafi wajen gogona maimuna maimunatu bintu al matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kawar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas da ita da mahaifiyar abdullahi dan abbas abin su da an gane ku to sai tafi irin je gidan gogon ka wancan din nan sai je shi ma wajen gidan gogon shi kuma kwana ya kama shi a gidan kuma sai ya tarar da a ranar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin gogon nasu yace da ya zai kwana فتحدث ta الله صلى الله عليه وسلم sa'a. عمه ساعة yace a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallama ya hira da iyalansa na ɗan wani lokaci bayan an gama hira sun mara fada sai kowa ya je kwanciya mace sura nabi sallallahu alaihi yana da wannan tsarin ma matansa wani lokaci in ya shigo gida zai zaga duka matansa ya gaishe su kowa sai zama ɗakin da yake da kwa take da kwanan da ita zai shiga ƙarshe sai dai shiga ya zauna wani lokaci kuma duka matan za su taru a ɗakin da ita ne ta ne za a yi hira a tattauna lokaci a ci abincin an gama sai kowa kuma ta tafi ɗakin da sai a bar shi a nan inda zai yi zai kwana to a wannan ranar abdullahi dan abbas ya ce to ranar an yi hira a ɗakin maimuna idan an gama sai kowa ya je kwanciya bacci yace falamma kana sulhul laylil akhir ce a lokacin da sai da dare ya rage ɗaya bisa ukun daren ƙarshe ƙarshe na dare ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare a daidai wannan lokacin fa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya zauna fa nazara ila sama. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai haka sai ya kalli sama da kalli sama sun da fara'a sai karanta waɗannan kayoyi na cikin sura Ali Imran daga aya ta ɗari da 190 zuwa aya ta ɗari 200 dini inji Abdullahi Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi a tawaru a ɗaya ruwaya da ke cikin bukhari hadisi na ɗari da tamanin da uku Abdullahi dan Abbas ya nuna bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta wannan aya yana gama karantawa summa qama fatawaffa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai alaula me alaula wastanna kuma ya aswaji ya goge hakoran hakorin fa salla 11 raka'a sai nafila yayi sallah raka'a goma sha ɗaya na nafila qiyamul layl bayan ya gama ba azana bilal yana gama wukirinsa, sai bilal ya kira sallar asuba bilal ya kira sallah fa salla raka'ataini sai raka'atai fajr thumma kharaja fa salla subha sai fita ya je jagoranci mutane sallar asuba ne a haka a riwayan imam muslim shi ma hadisi na 256 shi ma ah, hadisi na 256 ah, shi ma haka Abdullahi dan Abbas ya nuna bayan da ya farka ya tsara kai ya kalli sama bayan da ya kalli sama ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta ayoyi in muka fassara ayoyin za mu gane hikimar da ta sa ya kalli sama da ayoyin ma'anar suna da alaka da sama kamar yadda suke da alaka da mi kasa shi yasa imalan ibnu kathir a imam an-nawawi afwan Allah ya kai shi gafarta mishi a cikin littafin sa al-azkar yana da littafi al-azkar imam an-nawawi ya rasu hijira shekara 676 Allah ya kai shi gafarta mishi yana da littafi al-azkar littafin shi ma ya rubuta ne akan zikirori da suka tabbata a Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana akan wannan addu'a yake cewa kai ma in kana so ka dace da sunna in za ka karanta ya zama kai ma ka kalli sama tukun sai ka karanta so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayan sun nuna sai ya kalli sama tukun sai karanta waɗannan ayoyi na karshen suratu Ali Imran ana roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu da alkhairi insha Allah ta'ala zai zama a karatun mu na gaba sai mu fassara ayoyin sai mu ji fa'idodin da suke karkashin ayoyi amma daga cikin ina nuna mana ce akwai muhimmancin duk musulmi ya haddace ayoyin kenan ko ba haka ba ba ka ce kullum ka tashi ka nemo kurani ka ka bude ba ko kaga yana da kyau mutum ya haddace Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da gare shi Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira kafin mu yi addu'a kaga sa tambaya ne kafin nan akwai wani dan taimako taimakon kai da nake so tallata mana wanda Allah madaukakin sarki ya ba bashi iko akwai wata baiwan Allah da asali musulunta ta yi sau ta samu miji ta yi aure har suka haihu kusan yara hudu to daga baya mijin da ya ba shi bana ba san ya mutu ne ko yana da rai ba har yanzu ta zauna iya zaman da ya kamata ta yi har an kai kotu har alƙali lokacin ya kai ga alƙawari ya yanke hukuncin cewa babu babu auren to duk zaman da ta yi dai alhamdulillah daga wannan masallacin ake biya mata kuɗin hayar gidan da take zama kullum duk lokaci yayi wani ba Allah yake masa magana kuma sai ba sai a biya shi ta same ne take faɗa min ta samu wani miji wanda za ta za ta yi aura to duk da za ta yi aure kaga akwai bukatan a ɗanyi wasu ƙananan hidimomin sai da abubuwa suke suke faruwa kuma har yau duk da ga ta aure ta haihu amma har yanzu yan uwanta suna tallata mata in ta in ba za su taimake ta ba sai in ta za ta koma addinin da take a ba ita kuma ta nuna ita ta samu gurin gurin zama haka da saboda wannan akwai bukatan yan uwa taimaka in Allah ya hori mun fi son ma a siya abinda suke kuka fi bukata katifa ne abun kwanciya haka da ɗan ƙaranan in ma katifan ne za a biya a faɗa sai mu je mu ɗauka mu kai insha Allah yara hakan mun ji fi mana natsuwa da kwanciyar hankali Allah taimaka Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa نعم yake cewa hadisin ya nuna cewa zallan baccin dare ne shi mutum ya yi zai wannan addu'a eh saboda baccin dare shi ake kira da baituta in ka mutu ya ce bitu a larabci yana nufin baccin dare ne baccin da baccin rana shi ne ce tsiltu shi ne baccin rana an gane ku? a larabci suna da bambanci kailula shine sai ce sai ce qiltu ba ku bar su mun gama ai kailula sai ce in rana sai ce qiltu ha in baccin dare sai ce bitu haka baituta ake magana shine baccin dare wallahu ta'ala alam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.